Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatu, littafin mai suna abota ce ko soyayya kashi na goma sha shida. Da fatan mun sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadun mami sun mami. Bayan shekaru biyar. Da sauri da sauri take da tare takardun kan teburin tana zuba a loka. wasu kuma a jaka kyakkyawan agogon da ke da ta duba tare da fita da sauri don sun makara gashi ba ta san yana misin da islamiyya ta zallama ta shiga ajin da ta sannan za ta same shi aiko da gudu ya rugo yayin da ita kuma ta buɗe mishi hannuwa ya fada ciki ta rungume shi kafin ta ɗaga shi ta shiga juya shi suna dariya tsawon lokaci kafin ta ajiye shi ta rike mishi hannu ta da yi wa malama ajin sallama a lokacin ne ta jiyo muryar tana faɗin yamma mom yau baki kula ni ba da sauri ta jiyo tana sakin hannun yaron ta buɗe yarinyar hannu ita ma ta shige da gudu kamar shi yana ta ɗaga shi haka ita ma ta ɗaga ta kafin ta jire suna dariya kuma tun yarinyar tewakis kafin ta yi mata magana ta ta ya kike ki hakuri yau mum ta yi latti sai gobe ko ki gaida mamanki gyara mata kai yarinyar ta tana murmushi kafin ta mata bayi ita ma ta mata sannan ta hannun yaron suka fita wajen fakin din motocin makarantar ta nufa tare da buɗe farar motar ta ta sa yaron a gaba ita kuma ta zagaya bangaren direba da da ta tare da motar ta fita daga makarantar sai da ta hau titi sosai kafin ta kalli yaron ta ce me yasa yau kai shiru lab ta bai baki ya ce ba ke ta kyau kula waccan yarinyar ba bayan fa mun yi faɗa da ita yau ɗan zaro ido ta yi kafin ta kwabe fuska ta yi to ai ban sani ba shi yasa kuma kafin ta na faɗa maka ba kin faɗa da gaba a musulunci me yi buta za a saka shi ba? da sauri ya rube ke ce ai na manta ne mam ba zan ƙara ba ai dai ba za a sa na wuta ba ko sosai ma in dai ka daina ba za a saka ba a kawo wuta ba malaka ya shirin layi ta ce yawa yaro na min sauri lokacin islamiyya ya kusa da aka sa karasa gidansu wanda ɗaya aka bude mata ta shige da sauri fashin din ma bata wani gama zai shi ba ta fita tare da zagayawa ta zaɓe shi suka yi ciki bata kula magana da ma'aikatan tsakar gidan ke mata ba ta shige mama gadi ce ta fito da yakitin tana tsokanar yaran ita ma bata tsaya ba kai sama tana bata amsa yau kan mijinki ya makara mama don haka ba za mu tsaya kula ki ba lokacin islamiyya ya daɗa wucewa dariya mama ce ta juya kitanin ta ci gaba da ta ita kuma ta ƙara sama ba ta kone mu ma ba ta shige ɗakinta sanin ta ajiye yaran tare da hannu ɗinta ta cire mai kaya ta ɗauke shi zuwa ban ɗaki Sarah ce mai wanka ta buɗe wardrobe ɗin ta ciro gakkun kayan islamiyarsa. Ta zura mishi bayan ta shafa mishi mai. Ta fesa mishi turaren sa na yara sannan suka fita dani Abinci ta zauna ta shiga shi na tsawa tare da ya tsaya ciwa. Ita ma ba tare da ta tsaya ci ba ita ma har ya ƙoshi. Ta sake saɓar shi. Ta sake saɓarsa sai mu mamu sallama za ta kai shi makaranta mota suka shiga suka sake fita wanda ba dan makaranta suka yi wa da kafa take kai shi dan ba nisa sosai sai da ta raka shi a ajin su kafin ta fito ta koma gida sai sannan hankalin ta ya kwanta ta ce gai da mama gaji da ma take zaune a falo hararta ma ta yi cikin wasa ta ce na gina amsa tunda sai yanzu da ke gama hidimar dan ki sannan ke gani anya diya za ki dinga min kara kan ɗan nan da ragowar 'ya'yan da za ki haifa kuwa ba haka ba ne ma ba na son yana fashin islamiyya ne ba kin ga shekaran jiya bai samu zuwa ba baya jin daɗi ta faɗa tana dariya in allah ya kawo to allah ya dawo da shi lafiya o oh, su diya an yi ɗamu kuwa ai sai abin da muka gani dariya suka yi ta da mama gaji kafin ta tafi daki don yin wanka kaya ta canza ta koma ƙasa suka ci gaba da hira aka yi la'asar kafin ta ɗauko fefofin jarabawa yan firamare ta shiga makin don suna a exam ne ta sattam biyar daidai ta ajiye komai ta fita da kafa har bakin gate ɗin nurul huda daidai lokacin da yara ke fitowa sai dai ita har ciki ta shiga dan nata ɗan ta ce ya dinga zama a a makaranta ko cikin aji ta zo ta ɗauke shi hannunsa ta rubuta tare da karɓar kasa ta rataya a kafaɗa suka fito daga makarantar suna hira su ganin ban sha'awa suka kai gida suna shiga falo ya kwace hannunsa ya karasa wajen kwafi da suke magana da ma da gudunsa na yara na murna kwafi ya shiga shillashi yana tafewa oyoyo su ji amma fa ka ƙara ka fara ƙiba sosai haba kaka Allah ban yi nauyi ba kuma ka tambayi mom ke mom kin ji wai danki bai yi nauyi ba ki faɗi gaskiya cikin dariya farin cikin yadda fafi ke sani ɗanta ta ba shi amsa gaskiya bai yi nauyi ba fafi kawai dai ka fara tsufa ne dariya yaron ya shiga yau fafi jin an ce ya tsufa yayin da mata dungure mushi kai ai ka zakar mu miji ko tunda ka ji daɗi uwarka ta ce ya tsufa fi tafi ta wai zaka tafi wajenta da ubanka masu kwari ko sauka ya fara tafiya wajen jiya sannan ya jiya wajen maye mata gwalo aike makin tsufa dukan kufa tsofaffi ne ɗan biyo su mata shi kuma da gudu ya wajen babarsa tare da hayewa sama da gudu suna yi wa madariya suka shige ɗaki. ajiyar zuciya mata ta sauke tare da jiwa ta kalli fafi da ke tsaye yana murmushi Hada baki suka yi wajen faɗin alhamdulillahi sai kuma suka sa dariya sannan suka nufi bangaren fati ga baki ɗayansu na gudu ta shiga gidan tana kwalawa mahaifinta kira sai dai bai amsa bai sa ta shiga leƙen bangaren su tana son shiga amma tana tsoron kar harfinta da keta ganin dai ta ga mahaifin nata ta tana son ba shi labari ya sa ta daure ta shiga cikin cikin tafiyarta ta yara uwar tsawon da aka daka mata ne ya sa ta dakata jikinta na ɗaukar rawa kamar wanda aka zuba ruwan sanyi saukar rankwashin a kan ta ya sa ta fashe da kuka daidai shigowar shi kuma akan idansa komai ya faru bai ce mata kuma bai shiga falon tare da ɗaukar yarinya ya juya ya fita da ita ita kuma ta raka shi da harara tare da jan dogon tsaki ɓangarensa da ke gefen nasu ya shiga da ita inda umma ke zaune a kan kujera tana kallon shirin tsofaffin al'adu a tashar arewa zama ya kan kujera tare da zaman da yarinya a kan cinye shi kafin ya shiga zai da umma ita kuma wannan lafiya na ga tana hawaye sai da ya kalli fuskar tilon yar tasa kafin ya amsa ita da mamanta ce wani abin tai kamar dai koyaushe kawai ya faɗa kafin ya shiga sharewa a yarinya hawaye ga hankicin da ya ɗauko a ziyunsa ita kuma ta lafiya a jikinsa amma shamsiya amma shamsiya dai ba ta da tunani kisa lillahi ne ya mai tunani a kan abin da ya faru da za ta fita uzura mata ta hana ta sakewa da jin daɗi ko idan ita ta haife ta da ba ita ta halice ta ba ko kuwa haka ta ga sauran iyaye na yi ne shi kawai shiru ya bai tanka ba sai kuma sai malin shaidan sa da yi zo nan ta waje na zo mu je a yi wanka kin ji zamewa yarinya ce ta sauka daga jikin sa ita kuma ta kama ta zuwa ban daki ke mata wanka ta da canza mata kaya dan ga baki daya kayan sa wata na wajen umma da tunda aka yaye ta ta ya koma wajen ta har suka fito daga bedroom yana zaune kamar yadda suka bar shi ba karamin tausayi yake ba umma umar da irin rayuwar da kaddara ta zaɓa mashi kwata kwata ba a jin daɗin zama da shamsiya dan ita shaida ce dan tuni shamsiya ta canja halayya kamar ba ita ce wannan salihar ba kula ta ba tunda ta samu wayayyin ƙawaye shi san ba wannan ne a gaban sa ba yanda har yau ya kasa sani da samun inda hadiya take shine damuwarsa ya kuma kasa manta ta tsawon shekaru biyar da suka shuɗe. wani irin so da ƙauna yake mata da kullum ba shi da fata da burin da ya wuce haɗuwa da ita sai dai har yau ya kasa samun hakan tun shekaru biyu ba suka dawo da abuja da zama nan alhamdulillah yana samu da aikinsa sosai da mijin maryam kanwa Umar ya san manyan mutane shi yasa aka sama mashi aiki a ofis din ministan sadarwa da ke da yake matsayin mataimakinsa a kullum jiya ke kama ana kara mata santar kaunata ne duk wanda baya ganin ta kuma baya jin labarinta yayin da da har ya gaja amma maimakon abu ya ragu karuwa ma yake shi yasa kawai ya haƙura ya zuba wa sarauta Allah ido a shekaru biyar da suka wuce ya je mai dubu fiye da a kirga kamar yadda ta ce mushi 'yan can su amma wanda ya san su ma bai samu ba kano kuwa kusan dukiyar nisi ya shiga sai dai ya sa wanda dan ya dinga kula masa da gidan ko zai za an buɗe wata rana don har yau bai cire rai ba fa mun yi fara da kashe amma mun ɗinsa ta kula ni kuma ita kuma ita tare suke zuwa makaranta kuma su tafi tare ka tuna sabuwar antin kwamfuta da na faɗa maka na tuna ta lili na tuna ta lili ta da ke ni da ta da ke ki da baki iya karatu ba ko ai ba ta duka kuma bai ita ce mom din akash kuma tana son sa sosai ni me yasa anti ba ta so na wace miki ba ta son ki sweetheart anti na son ki kawai dai an bata mata rini kuma ita kullum bata mata rai ake yi gyada mata kai yayi sai dai tuni umma ta saki tsaki da yarinya je girma take kuma da sani za ta gano komai da kanta warin haka dai na ɓoye mata mom din akai tana so na kuma ni ma ina son ta ka san me kuma su ka san kuma sunan mu iri daya kuma little takwara take ce muni. sunanta an halima amma ni ma mama yake ce mata yanda a kashi yake ce mata kuma tun ta riko duka biyu amma gaskiya mama na da kirki ki ce mata ina gaishe ta zan faɗa mata amma goben ka kai ni school mu je ka faɗa mata da kanka mana ka ga fa har homework take koya mini tare da akash to shikenan yanzu dai ki je ki ɗauko jakarki mu tafi islamiya da gudu ta sake tare da shigewa ɗakin umma da take cewa granny tana da surutu kamar je mai sunanta o ko ina yar nan take yanzu kai da wuya ma ban ba ta aure ba ko ya'yanta nawa yanzu zabura da ya sai da da firgita umma ta kalle shi a tsorace umma kina nufin diya ta yi aure tunani ne fa yi ta a zan sani tun da ban san inda take ba amma da wuya an fa wata aure ba shekara biyar fa'idar no umma sadiya ba za ta yi ma haka ba umma in ta yi aure ni kuma ya zan yi no ba za ta yi aure ba na san tana so na kuma za ta jira ni ya faɗa yana ficewa da sauri kamar wanda zai tashi sama da kallo umma ta bi kafin ta zuba takumi cikin tausayin ɗanta ita bata ma san me kai ta yin wannan maganar ba gashi nan ta tayar masa da hankali ranar da ka dole dole princess kamar yadda wani lokacin take kiran yarinyar ta haƙura da zuwa Islamiya. domin kuwa bai dawo ba tun daga rana hankalinsa bai sake kwanciya ba ko me yake yi ba shi da nutsuwa saboda tunanin me bi ta yi aure har ta haihu da ire-iren wayannan tunanin ita kuwa little giya sosai suka sake shakuwa da diya da ta kasance kwamfuta tica ɗinsu haka kuma mama abokinta a kash haka kawai allah ya sanya zuciyar jiya sanya tun bare da ta faɗa mata magana ta daɗe tana yawo a ranta mom ni an ba ta so kullum sai ta da ke ni kuma ta ce ni ba ya ta bace ta kuma ya ce kuma tana cewa wai sai fa ya nemo mini iskar da ya sanya mun sunanta ita ce babata amma ke kina son a kai sosai wace anti tambayar da ce mata a lokacin kenan Birani da fa sun ce wai ita ce mahaifiyata amma kuma ba ta so na kin ga ai ba babata wace ba ko shiru ce a lokacin cikin tunani domin wani yarinyar za ta yi wa uwarta ya za ta sa ta dinga faɗa mata irin wannan maganganun ta tabbata saɓani suka samu da baban amma ai bai su dinga sa isa a ciki ba gashi tana yin wani banzan tunani kan ba babarta ba ce alamu ya nuna ita a kan yarta take sauke na ta fashin kenan in kuwa haka ne to tabbas za ta kira baban ta ce mishi magana dan su gyara don hakan na shafar tunanin yarinya ke kina so na koman kuma ni yarke ce ko sosai ma kuwa litir shi ya sa mana aka sami ki sunana ta faɗa tana jan tinta tun daga lokacin kuwa komai ta siya a kashin da ya danganci karatu ko na wasa to tare take haɗa da ita hakan ya sa yaran suka shaku sosai da mom ɗinsu hajar ya sha son zuwa ya mata godiya amma bai yiwu ba lokaci lokaci sai ya so zuwa akan sai wani uzuri sai wani uzuri ya sa ya ke zuwa har zuwa yau yana so ya je sai dai da yake gobe ne za su yi split and price giving day ɗinsu ya sa ya baki idan ya je goben sai ya mata godiya kawai to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah